wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha uku ga watan a rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau a muna cikin haɗira muna cikin kitabu Farabin kumus muna cikin babun wa minar dalili ala annal kumusa li nawa'ibil musulmi. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا محمد بن منكدر سمع جابر رضي الله عنه قال wato Muhammad bin Munkadir ya ji Jabir radiyallahu anhu ya ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce law qad ja'ana malul bahrain da a ce dukiyan bahrain ya zo mana da dai tuka hakaza wa hakaza wa hakaza da na baka kaza da kaza da kaza an gane Abubakar ya haka da na baka kaza da kaza da kaza kenan zai diba ya bashi su uku an gane manzo Allah ya ce mawa Jabir bin Abdullah manzo Allah ya ce wa Jabir dan Abdullah da a ce dukiyan Bahrain ya zo da zan diba an baka haka haka haka to nawa kenan za a bashi za a bashi su uku amma nawa ne kudin sai yadda ya samu ko na'am falam yaje hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wannan dukiya na bahrain bai zo ba har sai da aka karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yi alƙawari amma ya rasu bai samu ya cika wannan alƙawarin ba na'am falamma jaa malul bahrain a lokacin da dukiyar bahrain ya zo A mara abubakar munadiyan fanada sai abubakar radiyallahu anhu sai ya umarci wani mai kira ya yi kira man kana lahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dainu duk wanda yake da wani bashi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aw ko wanda yake da wani alƙawari da manzan Allah ya yi masa falyatina to yazo insha Allah za mu cika mai wannan alƙawarin a taito. sai na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Jabir dan Abdullah sai na zo wajen Abubakar wa qultu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li kaza wa kaza sai na ce masa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min kaza da kaza ya ce min da dukiyan Bahrain zai zo da ya bani kaza da kaza da kaza fa hasali salatan to sai wato Abubakar ya diban musu uku ya diba kamar yadda manzo Allah ya ce haka za wa haka za wa haka za to sai Abubakar ya diban mai wannan dukiya sau uku wa ja'ala Sufyan yahku bi kafai jami'a sai sai ah, shi shi Sufyan din ɗaya daga cikin masu ruwaya din an gane ku sai kama diba da tafansa gaba ɗaya yana haka ah, Abubakar ah, ya zuba mai sau uku sun maƙala lana sannan sai ya ce mana haka za ƙala lana gudun kadir sai ce hakanan ibn hakanan ya ce mana wa qala kuma ya ce wani lokaci a taito a babakarin fasa'altu sai na je wajen abubakar radiyallahu anhu sai na tambaye shi bai bani ba a karan farko zuwan da yi na farko na gaya masa bai bani ba summa taito falam sannan na ƙara zuwa wajensa bai bani ba summa taito salisata fakultu sannan sai na zo masa karo na uku sai na ce masa sa'altuka falam tu'dini na tambaye ka karan farko baka bani ba summa sa'altuka falam tu'dini sannan na ƙara dawowa na ƙara tambayan karo na biyu baka bani ba summa sa'altuka falam tu'dini sannan na tambaye ka karo na uku baka bani ba kuma wannan abu ba wai roƙo bane haƙƙi na ne dan ba wai na zo na yi roƙo bane cewa a bani a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi alƙawari cewa idan dukiyan bahrain ya yi in dukiyan ya zo zai ba wani abu to yanzu na zo ne ai a cika min alkawari an gane ko na fa imma an tudiyani wa imma an tabkhala anni in ma ka bani wannan dukiya din kamar yadda manzo Allah ya alkawari in ma ya zama to kayi rowa a gare ni ala qulta tabkhalu anni ma mana'atuka min marratin illa wa ana uridu an udiyaka ala sai Abubakar yace qulta tabkalu anni ka ce wai wai zaka mun ruwa mamana ita ma ruwa mamana tuka min marra illa wa ana uridu an udiyaka wato ban hana ka karan farko ba face ina so in baka a cikin zuciya na ina so in baka wani uzuri ne yasa ban baka ba ba wai na maka ruwa bane ina fatan gane yawa zuwa da kai ka tambaya din nan kaga ban baka ba yana nan cikin raina ina so in baka insha Allah nam qala sufyan sai sufyan yace wa haddathana amr an muhammad bin ali an jabir fa hasali hafiyatan yace sai abubakar ya zuba mun gayan zubawa wa qala sai ce ka lissafa abin na zuba maka wajadtuha kamsa mi'a sai na ganshi dinari 500 an gane ko sai daga abin da ya zuba musu dinari ɗari biyar kaga zai bar dinari ɗari biyar su uku kenan ko ala fa khudh mislaha marratayn to sai sai ka karɓi misalin shi sau biyu kenan an ba shi dinari ɗari biyar za a ƙara mai irin shi sau biyu zai zama ɗari a zai zama nau kenan dinari dubu ɗaya da ɗari biyar a gane ku to yanzu in mutum ya samu dinari dubu ɗaya da ɗari biyar a wannan zamanin yaya kenan sai zan biloniya ba yanzu nawa ne rubu dinari yanzu rubu dinar karancin kuɗin sadaki inda malik nawa ne shi kaman zuwa 20 da wani babu wanda ya rike 20 da wani abu to mu ɗauka dubu ashirin da biyar mu dauka dubu 25 ne rubu dinar to dubu 25 so hudu nawa kenan dubu ɗari to dinari ɗaya daidai yake da dubu ɗari dinari ɗaya to nan kaga dinari nawa dinari ɗari da hamsin kaga kowane dinari ɗaya nan kuce dubu ɗari ko to dinari ɗari da hamsin ba miliyan nawa miliyan ɗaya da rabi sannan miliyan ɗaya da rabi sau uku kaga ya zan miliyan hudu da rabi to yanzu ɗan kasuwa ya samu wannan a matsayin jan yaya Eh? dan kasuwa ya zama zai fara kasuwanci sai ya zama ya fara kasuwanci da miliyan hudu da rabi ai babban ɗan kasuwa ne ko ya more ya wuce wulaganci gaskiya <laughs> ina matan gani eh wa qala ya ani ibn munkadir to sai ibn munkadir ke cewa wa ayi da'in adu min al-bukhli wani cuta ne yafi cutarwa kaman ruwa babu cuta wanda ya fi cutarwa kaman ruwa saka ruwa ba shi da kyau an gane wani ko ana buƙatar musulmi ya zama to mai kyauta kada musulmi ya zama to mai ruwa domin ruwa cuta ne na'am حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أمر بن دينار an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda ya ce bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kusimu ganimatan ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba ganima bil ji'rani a can wurin da ake kira ji'rana na'am iz qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa idil kai adalci a wajen rabo fa qala lahu laqad shaqitu illam a'dil an gane wai manzon Allah fa yana rabo kawai sai wannan mutumin ya ce ya rasu rasulallah ka yi adalci domin ba ka yi adalci ba shi ne manzan Allah ya ce haƙiƙa na taɓe in bai adalci ba in har a ce ni ɗin nan bai adalci ba to na taɓe an gano wannan to kaga irin waɗannan mutane masu ƙarfin hali kai za ka yi tunanin cewa za a iya samun wani daga cikin musulmi ya iya buɗe baki ya ce ma annabi ka yi adalci to gashi an samu manzo Allah yana yana cikin rabon ganima sai ga wani mutum ya ce kai adalci to wani zai ce tun da kaga wani ya iya gaya wa manzo Allah wannan wa iyaz billah to ya rena kanshi ne in dai baka bada fuska babu yana za a gaya maka wannan to wallahi duk yadda ka kai ga daurewa to akwai mutumin da lalle sai ya iya gaya maka magana an gano wannan ko da baka sakin fuska to insha Allah sai wani wani zai kamar zai ma tambaya ne aka yi kalla ina da tambaya sai ka ce bismillah sai ce to malam gaskiya ku ji tsoron Allah ku ce mana wa'azi gaskiya malam ka yi adalci wannan zalunci ne kuma ga jama'a sun taru gashi ya saki irin wannan magana mai hatsari a gaban taron jama'a to haka wannan bawan Allah wannan bawan Allah ba yana sallah yana azumi yana zakka a wato musulmi ne shi ya takaice amma ya bude baki ya ce kai adalci to shine aka ce wannan mutumin shine Sira at-tamimi an gane shi wannan bawan Allah shine lokacin da ya saki wannan magana ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ya tashi har Umar radiyallahu anhu ya zara takobi yace Manzan Allah ya bashi dama ya fille mishi kai sai annabi ya ce la ka kyale shi domin wannan mutumin Allah ya kaddara sai ya rayu zuwa wani lokaci an gane ya ce daga cikin zuri'an wannan mutumin za a samu wasu mutane wanda kuke raina karatunku in kun ji nasu kuke raina ainihin tsayuwanku na dare in kun ga nasu amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda bakin gashi ke fita daga cikin ainihin gari kwakwakwan gari suna kashe musulmi su bar kafirai su huta an gane kenan wannan mutumin shine a cikin zuri'ansa aka samu shi shine ainihin kaka na ainihin jawa wato kamar yadda mu muke alfahari da sahabbai muke cewa sahabbai su ne salafin salih to su ma 'yan kawari salafinsu su ne salafinsu shi ne zurkuwar sira a tamimi shi ya haifar da kawari an gani? to me yasa manzan Allah bai ba Umar dama a kashe shi ba to da an kashe shi a wannan lokaci Ki Allah ya san abin da zai faru kila mutane da yawa za su yi ridda manzo Allah ya hana kashe saboda maslaha zaka ga wani lokaci shugaba zai iya ɗaukar mataki ya samu nasara amma kuma abin da zai biyo bayan wannan nasara za a gwamace da ma ba yi hakan ba an gane ku yanzu kyale shi da aka yi dinnan ya fi alkhairi da taba shi da an taba shi kila da abubuwa da yawa sun rincaɓe to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan so ya ɗauki wani mataki amma kafin ya ɗauki wani matakin sai ya yi hangen nesa in na ɗauki matakin nan ina ganin zai haifar da ɗa mai ido idan har zai haifar da ɗa mai ido sai manzo Allah ya aikata in ba zai haifar da ɗa mai ido ba manzo sallallahu alaihi wasallam yakan bashi an gane wannan ko to haka ya kamata mu masu da'awa mu ringa yi kafin mutum ya buɗe baki ya yi magana ya ringa tunanin abin da zan faɗa ɗin nan maslaha ne ga musulunci da musulmi ko zai haifar da barna mai girma an gane wani ko galiban matasa masu kishin addini ba su da tunanin wannan su yan takibe ne kawai su za mu faɗi magana in yaso ko ma mai zai faru ya faru to duk mutumin da ke cewa zan faɗi magana ko mai zai faru ya faru to wannan wato gaba ɗaya ba shi da tajriba a rayuwa an gane wani ko kamar dan kasuwa ne ce wallahi zan zan aikata wannan in ya so gaba ɗaya kasuwanci na ya rushe yaya kaga ko matsala ko to kamar yadda dan kasuwa ba zai so ya aikata abin da zai lalata mishi jari ba haka nan mai da'awa bai kamata ya aikata abin da zai zamanto sababi na ainihin wargaza jama'a su kasa fahimtar da'awan shi ba an bai wani ko to kaga dai manzo Allah ne gashi nan wannan bawan Allah ka duba irin maganan da ya saka wa annabi wanda ya kamata kawai a kai shi lahira ne amma manzan Allah ya hana domin kada a ce manzan Allah na kashe sahabbansa na'am babu ma mannan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alal usara min ghairi an yukhammi babun abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi baiwa yayi baiwa ga ainihin prisonin yaki ba tare da yayi takmisi ba wato tun kafin a raba ainihin kashi biyar kashi hudu na sojoji kashi daya na ainihin gwamnatin musulunci to tun kafin a yi wannan tafmisin manzan Allah ya yi baiwa daga cikin uwar dukiya an gane ku wasu daga cikin firizunonin yaƙi na hawazin lokacin da aka yi yaƙin hunain an kamo su manzan Allah ya sa aka sake su tun kafin ma a raba ganima ko kuma bayan an araba ganima na'am haddathana ishaq ibn mansur mm. akhbarana abdur razzaq akhbarana ma'mar an az-zuhri an muhammad bin jubair an abihi radiyallahu an an karbo daga muhammad bin jubair wato muhammad bin jubair bin mutaim bin adi daga babansa an gane radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala shi ne jubair bin mutaim din kenan mm. jubair din an gani shi kuma dan mudimu bin adi ne an gani babansu wani mutumin kirki ne sosai babansu dattijo ne na arziki a makka mutanen makka gaba ɗaya suna mutunta shi saboda dattakun shi an gani wannan ko to shi wannan bawan Allah ya yi wa annabi gata lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ainihin yakin ya tafi wa'azi a can a can da'if ya je ya yi wa'azi ga mutanen ɗaifa shi a tunaninsa ila mutanen ɗa'ifa za su saurari wa'azinsa su musulunta sai mutanen ɗa’ifa suka sanya ƙananan yara da mahaukata suka yi ta jifa manzan Allah sallallahu suka ci mai ciwo an gane ku kuma mutanen makka sun ji labari cewa manzan Allah ya tafi wajen mutanen kuma tsakanin mutanen ɗaifa da mutanen makka akwai adawa an gane sai suka ji labari mutanen makka ga muhammadu na ya tafi wajen makiyinsu yana nema ya yi amfani da makiyinsu a kansu kaga mutumin da yake so ya amfani da makiyinka a kanka ya za ka yi tunani to saboda haka sai mutanen makka suka sha alwashin manzan allah ba zai shigo makka ba tunda ya riga ya je wajen mutanen ɗa'ifa to ya tafi can wajensu to manzan allah mutanen ɗa'ifa sun ji bai ciwo yana cikin wannan hali gashi kuma yana jin tsoron shigowa cikin makka shine wannan bawan Allah ya ji labari mudaibu bin adi shine yazo ya ainihin wato shigar da manzon Allah makka cikin me cikin amana yace manzon Allah yazo ya shiga cikin makka karkashin kulawansa insha Allah ba mai taba shi kuma haka aka yi manzon Allah ya shiga makka lami lafiya ba wanda ya taba shi saboda yana karkashin kulawa na mudaibu bin adi kuma shi wannan bawan Allah kamar yadda riga muku dattijo ne mutumin kirki amma bai musulunta ba ba wai ya musulunta bane an gano wannan ko to kuma wannan bawan Allah ya rasu kafin ya musulunta eh amma kuma ƴaƴansa sun musulunta kamar wannan bawan Allah Jubairu bin Mudim dan shi ne ya zo ya zama babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam to shine yake bada labari saboda wannan al'amari abin alfahari ne gare shi cewa baban shi dattijo ne har manzan Allah ma ya san da takun shi an gane wani ko to sai yana ba da labari annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala fi usara badari cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa game da kamammun badar wato firzinonin yaƙi na badar za ka kamu law kana al-mutayyimu bin adi hayyan da a ce mutaimu bin adi yana raye wa ni fi ha'ula innatna sannan sai yayin magana game da wayannan mutane masu doyi la taraktuhum law da na kyale su gare su da na kyale su gare shi a gane duk da bai musulunta ba a cikin wannan hali na kafircin sa in ya zo ya nemi arziki wajen manzo Allah manzo Allah zai maka an gane to dama kafiri na iya zuwa ya nemi arziki a wajen musulmi ko musulmi ya mishi saboda me me yasa zai mishi an ce yaba kyauta mai ci, ko shi muɗi muɗin ya mu manza Allah wani abin da ba zai taɓa mantawa ba to kuma musulunci addini ne na duk wanda ya aikata maka alkhairi ka saka mishi man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu an gano wannan ko to wannan bawon Allah abin da yawa manzo Allah ba abu ne wanda manzan Allah zai manta ba shi manzo Allah in kai masa alkhairi insha Allah sai ya saka maka akwai wata mata bana mantawa kafira ce ta je ta ɗibo ruwa a cikin salka tana kan ainihin raƙumi sai ga manzan Allah da sahabbai a kan hanya sun fita wani yaƙi kuma suna jin ƙishi ruwa suna neman ruwa sai ga mace da ruwa shi ne sai manzan Allah ya ce a kirawo wannan matan aka kirawo wannan mata ga manzan Allah da sahabbai da makamai aka ce ta kawo wannan ruwan ta miƙa wannan ruwa tana rawan jiki da ta miƙa wannan ruwa tana rawan jiki manzon Allah ya karɓi ruwan ya yi addu'a cikin ruwan ya ba sahabbai suka yi tasha suka yi tasha suka yi tasha in an sha ruwan sai ruwan ya ƙaru matar tana kallon tana ta mamaki ana shan ruwa sai ruwa ya ƙaru ana shan ruwa sai ruwa ya ƙaru shi ne manzon sallallahu bayan an gama shan ruwan gaba ɗaya sai manzan Allah sai ruwan ya zo ya cika sai manzan Allah ya bata wannan salka na ba gane wannan ya ba ta salkanta cikakke ta hau kan doki ta tafi tana ta mamaki in ba na manta ba ko an ce manzo Allah ma ya bata wani kyauta to matan nan tana tafiya tana wa'annan wasu irin mutane ne sun shanye mu ruwa ruwan kuma ya ƙara bugowa to shikenan to ita matan tana wani ƙauye ne to ya kasance idan musulmi za su kai hare-hare sai manzo Allah ya ce wannan ƙauyen nan na wannan mata kada kai hari wajen na fatan gano wannan kaga me yasa annabi ya hana kai hari saboda an ci arzikinta an gane ko tunda aka kaga mace ce guda ɗaya ba ta ba da wannan ruwa amma kuma sai abin ya zama to alkhairi ga ƙauyen gabaki ɗaya an ce daga bayan mutanen ƙauyen sun musulunta don matan ta ba su labarin irin kyakkyawan halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma irin mu'jizarsa sai suka musulunta an gane wannan ko sannan kuma ga ainihin asara ga wayannan kamammun bayi na na hawazin satin da ya wuce mun karanta ko an kamo su suka ce dan Allah manzo Allah ya ba su dukiyoyin sannan kuma a yanta musu firzinoninsu. su manzo Allah ce sai su zabu guda daya to kuma me yasa manzo Allah ya yadda aka yanta prisononin su saboda an shayar da shi a cikin su halimatu sa'adiya ta fito ne a kabilan hawazin to shi yasa manzo Allah ya sa wayannan prisoner da kama gaba daya yake sahabbai su ya hakuri su yi zai yanta duk wayannan prisonerin amma insha Allah in an samu ainihin ganima nan gaba ko aka samu ainihin faihu a ciki zai biya su ko ka yadda an fahimci wannan to kaga karkashin wannan idan akwai wani malami kirista ko akwai wani malami kafiri wanda shi ya zama sababin da ka iya lissafi ya zama sababin da ka iya ainihin biology ko ka iya chemistry ko wani abu ƙwararre ya baka ilimi sosai sai nan gaba ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai sai gashi an kamo shi to ka nuna mai cewa kai ɗan halal ne kace da Allah kana so a baka wancan Mr. William din sai a kamo shi kace kace ka gane ni ai kai malami na ne ka taba karantar da ni biology to saboda haka mu musulmi duk mutumin da ya mana alkhairi muna saka mishi ta so da haka ku kyala Mr. William ya tafi ina ba san gani saboda he was my my former math teacher eh shi ne farko ya fara koya min mathematics ko ta hanyar shi na iya physics ko na iya chemistry ko na iya kaza to akan wannan sai ci arziki an gane to duk mutumin da ya zamanto wato duk wata kabila wacce kafa idanti da ita to a ka'ida wannan kabila bai zama to kana bai da kyau ka zagin wannan kabila din ila a cikin kabilan kai aure ko kuma a cikin kabilan kai karatu ko kuma a cikin kabilan dai wani abu na arziki ya same ka to kada wani abu ya hada ka da wannan kabila sai alkhairi an gane to wannan zai nuna cewa kai dan halal ne wannan shine ka'ida wanda musulunci ya karantar da mu duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka mishi an gane wannan ko na'am babun wa min dalili ala anna al-khums lil imam wato babi daga cikin dalili akan cewa lalle khumsi na imam ne wa annahu yuti ba da qarabatihi duna ba'd cewa lalle zai ba wasu daga cikin danginsa banda wasu wato nashi ne yana da iko a cikin danginsa ya ba wasu ya hana wasu an gane zai duba daga cikin danginsa mabukata ko daga cikin danginsa wa'anda ake lalashin su dan su musulunta sai ya basu ma qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li bani muttalib wa bani hashim min khums khaybara abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ya ba bani al-muttalib da kuma banu hashim daga cikin khumsin khaybara kana umar ibn abdul aziz umar dan abdul aziz yace lam ya ummuhum bizalik manzon Allah bai game danginsa ba ba dukkan danginsa gaba ɗaya ba ba walam ya kusa ƙariban duna man huwa ahwaju ilai kuma bai keɓance wani dangi ba wani makusanci ba wato in ba wanda yake mafi bukata ba a cikin danginsa sai duba wanda suke fi bukata sai ya ba su wa in kana a ɗalima ya shiku ilai min alhaja wato duk da cewa wannan wanda manzan Allah ya ba ɗin nan ya ba shi ne saboda abin da yake koke a gare shi na bukata yana koke na wata bukata sai ya bashi walima masatuhum fi jambihi min qaumihim wa khulafa'ihim kuma saboda abin da ya shafe su ta bangaren sa kun gane ko abin da ya shafi su wayannan mutanen wayannan wayannan dangin ta bangaren manzon Allah daga cikin mutanensa da kuma ainihin khulafa din su wato kawayen su abin da ke nufi anan wato manzon Allah a cikin danginsa akwai wasu bangare da manzon Allah ya ware ba duka danginsa ya ba ba akwai dangin da suka sha wahala tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da manzan Allah yake yin da'awa kafiran makka sun bi duk hanyoyi da ainihin suke so banu hashim su miƙa musu manzan Allah su kashe banu hashim suka iya da su miƙa an gano wannan ko su kuma wannan banu hashim din ba wai sun musulunta bane ba suna nan cikin addininsu na bautan gunki amma kuma sun da su miƙa manzan Allah kashi to a lokacin nan sai ainihin kafiran makka shawa sauran ƙurashawan suka sanya ma banu hashim takunkumi cewa banu hashim din nan za a daina siyan musu da kaya za a daina auratayya tare da su za a daina duwani hudda tare da su aka sanya ma ainihin banu hashim takunkumin to daga cikin ainihin dangin annabi akwai banul mutalib to su ma banul mutalib kace to su ma suna tare da banu hashim duk wahalan da aka ba banu hashim su ma a ba su tare ina fatan gano wannan to kaga daga cikin dangin manzo Allah wayannan bangare guda biyu banu hashim da banul mutalib ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba manzo Allah kariya duk da cewa addini ne daban-daban su din su ma kafirai ne kamar yadda sauran kafaren maka suke amma ba su yadda su miƙa danginsu a cutar da shi ba ina ba san gane wannan to akan haka ne manzo Allah da ya samu kumusi bai manta da su ba na ina nuna mana tun mutumin da ya aikata maka alkhairi kada ka manta da shi an gane wannan ko butulu shi ne mutumin da zai manta da wanda ya mishi aikin alkhairi Sau da haka manzo Allah bai manta da Banu Hashim ba bai manta da Banu Muttalib ba saboda da su aka daina hulɗa da su an gane ko lokaci mai tsawo har ya zamanto abincinsu ya ƙare sun koma suna cin ganye na bishiya duk wannan saboda sun yi wa annabi kara to saboda haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu ainihin fai'u sai ya tuna da ainihin Banu Hashim ya tuna da Banu Muttalib sai ya hana sauran dangin nashi na'am حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wato an an karbo daga Jubairu bin Mut'im wannan dai bawan Allah wato dan Mut'im bin Adi yake cewa na tafi da ni da Usman bin Affan zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقلنا يا رسول الله قلت يا رسول الله أأتيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة واتو كابا المطلب كما كابرمو alhali da mu da banul muttalib da banu hashim ta abu ɗaya ne ai ina fatan gane wannan na'am to me ka ba su mu ka bar mu shi usman usman bin affan ya zo daga bani abdushams ne su bani abdushams suna da alaka da da Allah an gane shi kuma Jubair bin mudim ya zo daga Bani Naufal Banu Abdushams da Banu Naufal da Banu Hashim da Banu wannan da Banu Muttalib suna da alaka dukansu gaba daya suna da alaka da manzon Allah ta wani bangare misali to ya kamata idan manzon Allah zai yi kyauta tunda duk dangin sa ne duk ya ba su to sai manzon Allah sai warawa sai ware Banu Hashim da Banu Muttalib sai kyala banu abdisham da kuma banu naufal bai ba su ba an gane wannan yi yanzu ya halatta yanzu abdisham kakan wasu ne kakan usman bin affan ne radiyallahu an ya halatta mutum ya samu ya kanshi suna abdisham kaga idan mutum ya sa abdisham bawon rana kenan kana bautar rana ne kenan kamar yadda mu muke cewa abdullahi abdurrahman abdurrahim to su masu bautan gunki sai su ce Abdul shams abdul uzza akwai abdul uzza an gane to haka duk wannan gaba ɗaya bai halarta ba kamar in ya zama to sunan kakan mutum haka yake ya zai yi za ka iya canzawa sunan kaka ba a canza shi hakanan sunan baba ba a canza shi idan sunan baban mutum suna ne mara kyau dole sai dai ka yi haƙuri da wannan suna kamar yadda maguzawa suke sa sunan ungulu ko su sa su sa jaki suka ce suna na Musa jaki ana fatan gani dole mutum ya haƙuri da haka Musa jaki ba yadda ka iya ba ka da ikon canza wannan jakin ina fatan gane wannan to saboda haka banu abdisham din nan dole ne in ana kawo sirsila in ana kawo sirsila haka za a kawo da wannan sunan an gane kaga akwai wani mutumin ingila da ya musulunta ya zamanto har ya zamanto yi karatu ya je jami'a islamiyya ya yi karatu har ya zamanto Doktor, ana kiran shi Doktor bilal phillips ko mm. to sunan baban shi phillips bai da ikon canza wannan sunan an gane wannan amma shi kaga ya canza sunan shi yawa sana akwai matan nan da ta yi rubutu a kan islamic studies bridget an gani sunanta bridget asalinta amma daga bayan sai ta koma ne, aisha lemu sunan mijinta ne lemu an gano wannan aisha sai ta mai da abin wato aisha yanzu in tana gaya mu sunan baban da ta bashi yadda yake sai ta ce aisha thomas misali ina ba ta gano wannan to saboda haka kaga Usman bin Affan yanzu in ana magana dole a ce a kakan shi akwai Ibn akwai Abdul Shams Abdul Uzza duk irin wayannan sunaye zaka ji su a cikin sunayen mutanen kirki manya-manya yan aljanna ma sosai ina san gane wannan to saboda haka wannan al'amari ya damu Usman bin Affan Usman ya hada jini da manzo Allah shi ma Jubairu bin Mudayim ya haɗa jini da manzan Allah duk Qurayshawa gaba ɗaya suna da alaƙa da manzan Allah an gane wannan ko to amma kuma sai gashi wajen rabon ganima wajen rabon faihu, manzan Allah sai ya ware wasu bangare ya ba su ya hana wasu bangare me yi laifin wasu bangaren na'am fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to kaga irin wannan ya kamata mutum ya nemi bayani hmm. Karka dinga guna guni a gefe sun wanda zai koma shi ma manzan ma mai son kai wa iyaz billah wa iyaz billah ko in baka yi tambaya ba a dukan mu gaba ɗaya dangin ka ne yaya ka ware wasu ka ba wasu ka hana wasu to irin wannan kada mutum ya bar abin a cikin sa ya zo ya samu yayi tambaya a masa bayani kila shi ne mummunan fahimta ina ba san gane wannan to shine manzan Allah ya ce wa Usman innama banul muttalib wa banu hashim shay'un wahid eh tabbas wato banu banul muttalib da banu hashim ta abu ɗaya ne saboda mai a wata ruwaya innahum lam kuna jahiliyatan wala islama hmm. wato su nan ba su rabu rabu ba a jahiliya ko a musulunci duk wani wahalar da muka sha a cikin jahiliya da su aka yi da aka zo musulunci suka yi mana kara ya za mu yi manta da su amma ku ba banu abdushams da su aka sa mana takunkumi banu naufal da su aka sa mana takunkumi an gane sun goyi baya a sa mana takunkumi to shi yasa yanzu muka saka ma waɗanda suka bamu suka mara mana baya ina fatan gani kaga cikin sauki zai fahimta eh alal lay sai lay ya ce hadathani yunus yunus ya ban labari uh, wa zada ala tubayb jubair ya ce walam yaqsimu an-nabi li bani abdisham manzo Allah sai ya kiba da kaso ga bani abdisham wala libani naufal sai ya kiba bani naufal وقال ابن إسحاق ابن إسحاق يجي عبد شمس وهاشم والمدلل إخوة لأمي هتقول ده عبد شمس ده هاشم ده مدلل ده إخوة لأمي وأمهم آتكا بنت مرة سونا ما هي بيسو آتكا بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم شيكم النوفل دم وانسر يتبنغرهم با kaga shi an ka duba dangantaka mai karfi ne Usman yana da dangantaka mai karfi da manzan Allah yawwa babu to anan Usman kaga anan wajen Bukhari ya buɗe babu na mago dalili akan cewa si na sarkin musulmi ne na imam ne kuma ya samu ya ba wasu daga cikin danginsa ya hana wasu shi ya fito ne yago ya ba wasu ya hana wasu yawwa babu babi mallam yukhammis khamisul aslaf wato mutumin da bai ba da humusi mutumin da bai yi humusi na na salabu ba mai salabu shine abin da ake tubewa daga cikin kafiri kamar irin kafirin na wanda yake jarumi wanda wanda mutane da yawa suna jin tsoron dumfarin shi kafiri ne irin jarumin nan sosai sadauki to kuma galiban irin wayannan kafiran manya-manya sukan sanya tufafi mai tsada kuma takobi mai tsada za ga wani ya sa rigar zinari amma kuma za ga kowa yana jin tsoron dumfaran shi to irin wannan saboda an lura mutane suna jin tsoron dumfaran shi sai annabi ya ce to duk wanda ya kashe wani sadauki kuma ya samu shaida cewa shi ya kashe to kayan da ke jikin shi nashi ne an bashi an gano wannan to kaga wani dama ya yi yaƙi ne don Allah sai kuma ga wani riban kafa nan zai samu ya ce wannan yaƙi na yi saboda Allah ne kuma an gama yaƙin in Allah ya sa na dawo lafiya zan zama to multimiloniya sai ƙara fita sai ƙara mai ya ƙara dagewa an gano wannan ko na'am mallam lam al-aslab wa man qatala qatilan falahu salabu kuma duk mutumin da ya kashe abin kashewa to yana da kayan kayan jikinsa kayan jikinsa da takobinsa an gane duk kayan da aka tobe a jikin wannan kafiri za a ba wanda ya kashe shi min gairi an yi khamis ba tare da an shigar da shi cikin kumusi ba kun gane ka san asali an samu ganima ya ake yi za a kasa kashi biyar ko kashi hudu na sojoji kashi ɗaya na gwamnati to shi irin wannan shi na ainihin salaf ba a lissafa shi ma cikin ganiman kawai za a baka shi ne kafin ma a fara rabon ganiman wato duk abin da ka tube kawai naka ne baya cikin lissafi an gane to kenan mutum yana iya yin yaƙi kenan mutum na yaƙi ba don Allah ba don ya samu ganima to gashi manzon Allah ya kwadaitar duk wanda ya kashe wani kasashe kuma yana da shaida to kayan jikinsa an bashi kaga wannan riba ƙaba ne hmm. mutum ya tsarkake niyya yayi yaƙi saboda Allah idan ya samu kyauta masha Allah mutum ya karantar da addini fi sabilillah idan wani abu ya zo na alkhairi falillahi alhamd ko abinda malamai suka hana mutum zai yi limanci ya ce sai an biya shi nawa za a biya ni kafin yi to malamai sun ce makaruhi ne abu irin wannan mutumin sallah zai yi limanci sai an yi tsada da shi tukuna ka san ina da ina da digiri ne saka irina irina yana da tsada Yau, zan yi limanci nawa za a biya ni dan na je wani masallaci an ce za a ban dubu hamsin ko nawa za ku bayar in na gana ku ya fi nasu zai tsaya a nan wajen to irin wannan wato makaruhi ne a bashi dama ya limanci haka nan mai kiran sallah wanda shi ma wai in zai kira sallah zai faɗi nawa za a biya shi an gane wannan ko amma idan aka baka wani abu ba tare da kai ka roka ba ka amsa wannan babu laifi insha Allah Na'am, wa hukumul imam fi da kuma hukuncin shi shugaba dangane da wannan salaf din abinda aka tube din. Na'am. Haddathana Musaddad, haddathana Yusuf bin Majshun, an Salih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, an Abi an jaddihi kala. Na'am. Baina ana waqifun fi saf yawm Ana nan ina tsaye cikin sahu ranan yakin badar. Wa nazartu an yamini wa shimali sai na duba na an yamini wa shimali munamu ba an danne wato salih bin abdurrahman bin abdurrahman bin auf hmm. daga baban shi waye baban shi abdurrahman bin auf ko hmm. sannan daga kakan shi auf bin kenan ko yake cewa ina nan ana nan misali ina tsaye a cikin sahu ranar yakin badar wa nazartu an yamini wa shimali sai na duba gefen dama na da gefen haguna wai za ana bi gulamai ne min al'ansar sai ga ni ga wasu samari guda biyu daga cikin ansar hadisati asnanuhuma wato masu sabon shekaru masu ƙuruciya sai ga su yara matasa masu sabon shekaru tamannaitu an akuna baina adla minhuma to sai na yi fata in kasance tsakanin wanda ya fi ƙarfi daga cikinsu a cikin samarin guda biyu akwai wanda daga cikinsu ya fi ƙarfi to sai dai fata in zama to daga tsakanin su tsakanin wanda ya fi karfi daga cikin su ga mazani a hatuhuma shin muna buƙatar samari a wajen harka na da'awa da harkan addini ana buƙata ko da samari da dattawa wani ya kafa buƙata ana buƙatar sa kowanne akwai amfani shi samari suna da nasu amfanin dattawa suna da nasu amfanin an gane wannan ko saboda haka da samari sai su samari suna buƙatar seti ne shi saurayi ba shi da tajriba zai iya yin kundin bala ya fada cikin kowane irin haɗari na ba gane wannan to yana buƙatar shi malami mai da'awa ya saita shi zuwa ga abin da ya dace shi saurayi in ka kyale shi akan ra'ayin shi to zai kwaso maka abin da sai kayi nadama an gano wannan amma idan ka saita shi to yana da gayan amfani su kuma dattawa sun ga jiya sun ga yau za su ba da shawarwari ta inda ba za a fada cikin hadari ba ashe kowanne daga cikinsu ana bukatansa E, eh, shi wannan saurayi wajen kumaji dattijo wajen ba da shawara hmm. kaga muna bukatar yan kumajin in kumaji ya taso sannan muna bukatar masu ba da shawara yadda za a yi samu nasara an gane wannan ko tukaga a. manzo Allah ya yi bayani cewa 'yan khawarij samari ne masu sabon shekaru masu ƙuruciya sosai masu ƙwaƙwale na wawaye ba su da fikiyo ko kaɗan an gano wani ko? to kaga a ka duba samari in ba wai sun yi karatu a wajen malamai na sunna ba in ba sun samu seti a wajen malamai na salafiya na hakika ba sai samarin nan zama to kwakwalwansu baya aiki da kyau an gano wannan amma suka samu karatu suka samu saiti suka samu tajriba a wajen malaman salafiya na hakika to sai kaga samari sun to masu amfani ga musulunci da musulmi ga baki daya an fahimci wannan ko na'am to saboda haka wayannan samari biyu na'am nan faga mazani a haduhuma. to sai ɗaya daga cikin wayannan samari sai ya zungure ni qala ya am hal ta'rifu aba jahl yace ya kai dan uwan babanmu ya ammi shin ka san abu jahal qultu na'am sai na ce eh na san abu jahal mana ma hajatuka ilayhi ya buna akli menene bukatuwanka zuwa ga abu jahal me za ka yi da abu jahal ya kai dan uwana ala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh abinda sa nake bukatar abu jahal an ban labari ne cewa abu jahal yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa nake so in san shi wane ne abu jahal din nan wallazi nafsi biyadi yace na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu wallahi da zan ga Abu Jahal wallahi gangan jikina ba zai rabu da gangan jikinsa ba hatta ya muta har sai ya mutu hatta ya muta al'ajalu minna har sai wanda yafi gaggawa daga ciki ya mutu sai wanda yafi gaggawa ga fitar rai daga cikin ya mutu in ma ni raina ya gaggawan fita ko shi ran shi ya gaggawan fita in ji wannan yaro ina fashan gane hmm. shi abin ya dame shi kawai abu ya zagi manzan Allah to wallahi sai ya kashe abu ina fashan gane wannan ya ce wallahi inuwa na sawadin din aka fassara shi da inuwa na ba zai rabu da inuwan shi ba har sai wanda ya fi gaggawa daga cikinmu ya wato ya mutu Ba ta'ajjabtu li zalika sai nayi mamakin abin da wannan saurayi ya faɗa ba ga mazanil akhar shi ma ɗaya saurayin sai zungure ni shi ma faƙala li mislaha shi ma sai ce mun dan Allah wane ne Abu Jahal shi ma wannan bai san abin da wancan ya faɗa ba dan Allah wane ne Abu Jahal ai na ji labari yana zagin manzo Allah ne wallahi sai na ga bayan shi falam an anz an nazartu ila abi jahal to ban gushe ba kawai sai na kalli abu jahal na sa mishi ido ya juru fil yana ta irin yawo cikin mutane domin abu jahal a cikin kafara maka jarumi ne shi ma yana ta irin yawo yana bada yana bada umarni komanda ne shi qultu sai na ce ala inna hadha kuma. sai na ce ku saurara ina samarin nan guda na ce ga ga abokin ku can da kuke tambaya kan shi ba kuna tambaya kan Abu Jahl ga shi wancan mutumin da yake ta yawon nan shine faftadarahu bi sayfihima faftadarahu hmm. sai suka yi rige-rige su biyun suka yi rige-rige suka dimfari abu jihar da takuban su biyu ba bawu hatta katala sai suka sare shi har suka kashe shi su biyu sun mansarfa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara sannan suka juya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari cewa Allah ya ba su nasara sun kashe Abu Jahal fa qala ayyukuma qatalahu sai ce a cikin kuwa ya kashe shi dan dole a samu wanda shine ya zama sababin kisan ku biyu kuka dumfare shi amma zai yiwu akwai wanda ya zartar da makasa daga ciki a cikin kuwa wane ne ya zartar da makasan shi ala kullu wahidin huma ana katalto sai kowanne daga cikin su yace ni na kashe shi an gane kowanne yace shi ne an gane saboda kowanne ya sare shi amma akwai wanda saran takobin shi ya zama sababin mutuwan to wane ne a cikin ku faqala hal masahatuma sayfaykuma kuma to tunda kuna jayayya wannan ya ce shine wannan ya ce shine shin kun goge takubban ku kalala yanzu saboda kwarewa kwarewa wajen yaki yanzu ta hanyar takubban su za a gane wane ne ya kashe shi in ya zama tuba ba goge takobi ba kawo su mu ganin ji annabi kalala ya ce ya rasula ba mu goge ba takobin na nan cikin jini wa nazara fi saifain sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi dubi cikin takubban guda biyu faƙala kila kuma katala ya ce ku biyu ku kashe shi ku biyu ne amma kuma ɗaya ya fi mai ɗaya shi ne ya zartar da kisan an gane ku biyu ku taron masa kuna ta saran shi amma asalin wanda ya kashe guda ɗaya ne a yi salabuhu li mu'az bin amr bin Ya ce salab din shi wato abinda za a tube a jikin shi na mu'az ne bin amr bin jamuh kenan ne me shine asalin wanda takobin shi ya wato ya cimma makasa wakana eh. mu'az bin afra wa mu'az bin amr bin jamuh to su wayannan samari guda biyu matasa hmm. su ne mu'az bin afra ɗaya kenan na biyu shine mu'az bin amr bin jamuh ana muhammad Sami a yusuf salihan hmm. yusuf ya ji sali wa ibrahim ibrahim abahu abdurrahman bin auf kuma ya ji yusuf ya ji ibrahim wato baban shi abdurrahman bin auf baban shi abdurrahman bin auf ya faɗi wannan labari an gane wannan ko kaga da wannan kenan a duk wanda shugaba ya ayyana shi ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri gagararre to duk abin da aka tobe a jikin shi nashi ne to in shugaba ya faɗi wannan sai ka je ka kashe shi to insha Allah za a baka wannan abin da aka tobe a jikin wannan kafirin gashi ka samu ladan jihadi gashi ka samu riban kafa ka zama miloniya an gane ku wannan shine حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam in ji abi mun fita tare da manzo Allah ranar yakin Hunayn walam maltaqaina kanat lil muslimina dawla a lokacin da muka hadu sai musulmi suka ja da baya fara'aitu rajulan min al mushrikin sai naga wato musulmi suna ta kai farmaki suna ta kai farmaki sai naga wani mutum daga cikin mushrikai ala rajulan min al muslimin ya hau kan wani mutum daga cikin musulmi sai naga wani arni ya hau kan musulmi fastadbartu sai na juya fasta zartu sai na juya hmm. hatta a taitu har na zo wajensa na zo makafirin ta baya hatta da rabtuhu bi saif ala habli da na zo masa da baya habli a sai na sare shi da takobi a ainihin igiyan nan na wato jijiyan nan na sa na samu na sare mai jijiyan kafada shi kafirin fa akbala alayya shi kafirin da na sare mai jijiyan kafada sai sai fuskance ni fa dammani dammatan sai ya kama ni ya matse ni matsewa wajattu min hari halmaut wanda na ji kamshin mutuwa ina fatan gane shi wannan kafirin da ya kwanta kan musulmi din nan sai musulmin ya zo ya same shi ta baya ya sare mai jijiyar kafada da ya ji zafi shi kuma sai ya tiyo ya kama musulmin rike shi ko ba kato bane ka karfa ne ya ce sun ma da raka wallahi sai da na ji kamshin mutuwa hmm. sun ma da raka wul maut sannan daga bayan sai Allah ya taimake ni sai mutuwa ya riske shi sai wannan bawan Allah tunda an riga an da jijiyan nan jini zai ringa zaba dama dole zai mutu eh arsalani da mutuwa ta zo sai ya sake ni falahiktu Umar bin Khattab sai naje naje na cimma Umar dan Khattab sai nace ma balun nas me yasa mutane ne suka gudu domin yakin Hunain mutane da yawa sun gudu an gane domin kada amanta yakin Hunain ne musulmi suka ta alfahari da yawan su suke cewa yau in dai dan yawa ne ba za a rinjaye mu ba suna ta alfahari saboda sun ninninka kafiran to da aka zo yaƙi ko sai Allah ya sanya musu tsoro kafiran suka firgita musulmi musulmi suka yi ta gudu kafirai na kashewa an gano wannan to shine shi yake tambayan Umar dan kada me ya samu mutane ne suka gudu al'amrullah yake wannan haka Allah ya gaddara al'amarin Allah ne kuma innan an-nas rajau wa jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya sai mutanen suka dawo sai manzo Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallam faqala man qatala qatilan falahu alaihi bayyinatun falahu salabu eh bayan bayan mutane bayan manzo Allah ya dawo sai manzo Allah ya ce to duk wanda ya kashe wani abun kashewa alaihi bayyina ya zama yana da shaida cewa shi ya kashe shi falahu salabu to kayan da ya tube a jikin shi nashi ne kayan jikin kafirin da za a tube nashi ne kaga manzo Allah ya fahimci musulmi sun firgita to bara dan ƙara ainihin caza su domin su ƙara ainihin ƙarfin gwiwa kan yakin a ƙumtu a lokacin da aka faɗi maganan sai na miƙe juwa in ji shi wannan ya sunan shi a wannan abu tada ko sai abu tada ya ce sai na miƙe a ƙultu man ya shahadu le sai na ce wane ne nake da Allah wane ne zai shaida a gare ni ni na kashe wani kafiri an gane wane ne zai shaida a gare ni don in samu wannan salaf din sun sannan sai na zauna summa qala man qatala qatilan lahu alayhi bayyina sai manzo Allah ya kara cewa duk wanda ya kashe wani abun kashewa yana da shaida akan haka falahu salabu to duk abin da ya tuba ya tuba a cikin shi nashi ne fa qumtu fa qultu man yashhadu li sai na miƙe sai na ce wane ne zai shaida a gare ni summa jalastu sai na ƙara zaunawa summa qala salisata mislahu manzo Allah ya kara faɗa karo na uku ya kara faɗin misalin wannan fa qumtu sai na ce sai na miƙe faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaka ya aba katada to da manzo Allah ya ga abu katada ya zauna ya tashi ya zauna ya tashi yace me ya same ka ne ya kai abu katada faqatasastu Alayhi, kissa sai na bashi labarin duk abin da ya faru tsakani na da wancan kafirin da ya shage din nan da ya matse ni faƙala rajulun sadaka ya rasulullah sai wani mutum ya ce gaskiya ya faɗa ya rasulullah tabbas ya yi aron gama da wancan kafiri kuma kafirin ya shage shi daga baya kuma Allah ya sa ya samu nasara kan kafiru wa salabu indi fa ardihi anni yawa kayan da zai tube kayan da za a tube a jikin shi na wani in ji mutumin fa shi mutumin da ya bada shaidan yace tabbas ya rasulullahi shine ya kashe shi amma kuma na tuba kayan kafirin saboda haka ina so shi abu katada ya yarda mun da wannan ya bani shi ya ban mun wannan salafin shi tsakanin shi da Allah shi ba abin da bai kashe shi ba ga wanda ya kisan amma sai je da gudu sai ya tuba kayan yace kuma yana fatan abu da zai yarje masa da wannan salaf din <laughs> faqala abu bakr ibn siddiq radiyallahu anhu sai abu bakr ibn siddiq radiyallahu anhu yace la halla la la halla wannan hawo da bima wallahi la wallahi la hallahi wannan ma shi ma hawa na kaman wallahi yace ko kadan wallahi ba zai yiwu ba ila la ya'midu ila asadin min usulillah in ko haka ne ai ba zai yi ya dimfaru wani zaki daga cikin zakokin Allah ba wannan kafirin yake nufi hmm. ba zai yi a ce abu katada ya dimfaru wani zaki daga cikin zakokin Allah ba yuqatilu anillahi wa rasuli kuma yayi yaki dan kariya ga addinin Allah da manzansa yudika salaba sannan kuma kai kana zaune ba kai komai ba ya baka abin da ya tube ya baka abin da aka tube cikin kafirin ba zai yi ba faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sadaka abubakar ya faɗi gaskiya faɗahu sai manzo Allah sai ya bashi wannan abun fabitu dir'a fabta'tu bihi sai na siyar da wannan rigan yakin da na siyar da rigan yakin fabta'tu bihi makaraka sai na sayi wani gona fi bani salma na sayi wani gona wani lambu a can ga kabilan bani salma fa hu la awwalu malin ta'assartuhu bil islam wannan shine farkon dukiyar da na mallaka da sunan musulunci eh shine farkon dukiyar da na mallaka da sunan musulunci a ciki wannan salaf din eh kenan nan shi abubakar an yi magana manzo Allah na zauna a wurin eh sai sauri sai magana a wurin misali kafin manzo Allah ya magana hmm. to ya ya ga abun bai dace bane yi magana ko ya abun ah, mutumin mutum yayi magana ne yayi ko hmm. shi mutumin ya ce ainihin tabbas shi ne ya kashe wancan mutumin amma kuma na tube wannan kayan kuma ina so shi abu da ya bani wannan kayan kyauta shi ne abubakar ya sauri ya ce a'a ba zai baka wannan kayan ba a gani ba manzan Allah ba ne ya magana abubakar ne ya magana to a nan wajen yana halatta ga shugaba kafin ya bude baki sai wani daga cikin abokan shi ko mabiyan shi sai ya magana wannan abokan ko mabiyan bai rashin kunya ba eh abubakar ya yi magana alhali ga manzan Allah wajen ya kamata abubakar ya bari tunda mutumin ya ce mutumin ya ce ina so abokata da ya yarje min da wannan sai a saurara a ji mai manzan Allah zai hukunta to manzan Allah bai ce ba sai abubakar ya bada shawara sai abubakar ya ce ai ba zai yiwu shi ya wahala kai kuma ka zo ka ɗauke wannan salaf ɗin ba ba zai yiwu ba na ba ta gane wannan na e eh, to wani lokaci masu sauraro ne da shi gaskiya malam ya bari wani ya rena shi eh, in ba malam ya bari ya za a yi kafin ya yi magana wani ya yi magana to in malam na son zaman lafiya kare ya yadda wani ya magana ba tare da a cikin irin al'adar mummunan wajen namu urf din in dai kana magana da malam malam yana sauraron ka bai ce ko sai wani ya ke wu za a ɗauka mara kunya ne sannan kuma za a ɗauka cewa shi ke juya ka mu mun fahimci duk abin da malam ke yi ba laifin malam bane wani ne dan kila da yayi shiru da manzon Allah ya ce a bani wannan abun. amma sai ya yi wuf ya hana ni shi ke ya yi bugin jini na fatan gane to zai iya yi wa mu ila namu urf din da gila mu irin tunaninmu kenan ko su kuma a wancan zamanin su suna yin haka yanzu misali kamar umar ai umar ya kai ya ce wallahi ya rasulullahi ba za ka yi kaza ba wallahi ba zai yi ba na eh da zai masalla ya ce a tusalli alaiha wa qaddanat ya rasulullah ya rasulullah za ka bar sallah ta yin zina to irin wannan zaka irin wannan safai suna manzo Allah kafin yayi magana zaka safai sun yi wata magana an gane ko manzo Allah baya inkarin wannan abu to shine nake cewa zai iya yi su irin nasu uruf din baya hukunta kiyaman wannan abu amma gaskiya namu uruf din yana yi namu uruf din a matsayin ka dalibi in ana tambayar malam kawai kai shiru in ba ka ba zaka kira wa malamin ruwa za ce malamin nan ba shi da ra'ayin kanshi kake juya shi ina fatan gani eh now to tun da ya fahimta ba zai bari shugaban ya yanke hukunci ba ko ka san abu ga malamin ka me kamata ka yi to amma malam fa bai ce ko ba kawai sai dalibi yayi wuf gaskiya ni majalisin nan bai mun ba wallahi ni gaskiya ni majalisin bai mun ba ina fatan gane to kaga shi ga duba al'ada ya bambanta ne kila zai yi wakila haka ne eh wanda haƙƙin nashi ne ba shi fa shi a eh, gaban manzo Allah kai abin, to manzo Allah bai ce komai ba sai abubakar ya yi sori ya wufi ya ba da amsa kuma da ya ba da amsa manzo Allah bai ce me yasa ka mun shishigi ba ina ba gani na don eh haka eh, eh. sai malam ya shiru to ai shuru malam matsala ne anan kuma wa a Najeriya ne malam ka shiru ya bi ka ce koyo ba shi in ka lura wani ne bai ke juya malam to kila ma abin ya maimaitu so uku ai shi kenan ya zama hukunci sai an bai wannan a gabana so daya sannan rana kaza ka tuna da rana kaza ma kaza ya faru to wallahi tallahi duk abin da malam ke yi wallahi wani ke juya shi Eh, ina ganin irin wannan tunanin sun yi ma manzan Allah akwai sanda ainihin wata sai sata wata makazumiya sai sata to annabi ya ce a yanke mata hannu su kuma ce a ah, yar babban gida ce ba ya za a yi zuwa tunaninsu yar babban gida a yanke mata hannu su amma amma kuma waye a cikinmu zai iya zuwa ya samu manzan Allah mai magana ki babu wanda zai iya magana ko sai dan gasa Usama mm. ai shi ne kawai shi ne kawai zai samu manzan Allah mai magana saboda manzan Allah na ji da shi ina fatan gane ai malam na ji da shi in kana so ka samu biyan bukata same shi kawai ka gaya mai in yau malam magana kamar yankan wuka ne ina fatan gane to haka aka yi tunani sai aka zo aka samu kuwa manzan Allah suka aka zo aka gaya manzo sama shi kuwa yayi karamba ne samu manzan Allah ai bai ji da dadi ba ai da ya faɗi wannan maganar manzan Allah ya kalle shi tukuna idan manzo Allah ya canza ya ce a tashfahu fi haddin min ummi wujudillah ya usama shin za ka yi ceto a cikin doka daga cikin dokokin Allah Allah ya ce a yanke mawa wani hannu kana cewa wai in gane shi annabi na ta maimaitawa annabi ya bici kaci kaca ya ce inna ma inna ma halaka man kana qablakum annahu idza saraka fihim sharif tarakuhu wa idza saraka fihim alwadi aqamu alayhi alhad wa mulla law anna fatimata bint muhammadin sarakat laqad afiya yadaha Mm. a gani maza Allah ya nuna ba zai yiwu ba to irin wannan duk yana faruwa kai to kila zamanin da duba urfu su mutane suka fahimci abin ta haka ce to wani fa in kana so ka zama biyan bukata ka bi ta hanyar wani to kuma su ba san kila abin ba haka yake ba sai su ta yi kuskure bi ta wajen wannan din kuma ka ga abin ya zo ba ta yadda ake so ba eh wa iyaz billah na'am alaikum salam Thank hmm. you. Hmm. Hmm. Ah, ai yadda al'amari yake ga shi wannan wani babi ne na wani kaso za ka iya mai wani alkhairi na gefe shi wannan kuma kana so ka saka musu karkar nuna musu lallai ka san abin da ka tsawa shi wannan akwai akwai wani alkhairi da zai yi wani wannan kabila da aiman za a shi ne alkhairi ya tafi wani bangare za su iya tsoron shi ta wani bangare amma ta wannan kyauta na musamman zai yi wa mutanen da suka yi masa kara lokaci mai tsawo an gane ai kowa ya san wanda kare kara to kuma idan abin ya taso to shi ma zai duba wannan ne wane da wane da wane suna cikin wahala sun mun kara sun mun kaza ba zan taɓa mantawa da su ba an gane wannan to shi ne amma kuma saboda da'awa a babin da'awa kana iya yin kyauta kana iya yin alkhairi har da yin kama za ka iya yi saboda wanda ne hmm. alaikum salam kafirai eh. wannan abin da ka baki yana toshe duk bayanan kawa Thank you. a ce wannan ai wannan ai wannan barayi ne ai suna suna fasa shaguna ai shagunan musulmi suna fasawa sannan kuma ai za a yi yaji in yaji na hakika ne ana yin shi karkashin shugaba ne kuma shugaba shi zai ba da doka ya ce a fasa wannan shago ka a fasa wannan shago amma ga irin yakin da muke a Najeriya ai yaki ne na rashin tsari kawai za ga barayi ne da yan wiwi da yan yan sholi shugaba daya a fasa wannan shago a kwashi waye shi kanshi shugaban bai zai hana wani ba in yayi wasa in ya hana za a haɗa shi da kafiran da shi ba ina san gadi eh za a nemi taimako to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwana za su zaga da lobobi a zuba da yawa a fara cikin kuɗi da ya